Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan safiya ta lahadi da fatan an waye cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan mana tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na muryar masu saurare za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen farisanci mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su da jiran abin da za a saurara da dar allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan baraka To da farko ga muhimman kanun labaran dokar hana fitar dare da kase hanyoyin intanet bayan rufe rumfunan zaɓe a ƙasar gabon mahukuntan nijar sun buƙaci dakaransu su kasance cikin shirin kota kwana shugaba emerson manangwagwa na zimbabwe ya sake lashe zaben shugabancin ƙasar don zuga cikakkun labaran gwamnatin gabon ta sanar da kafa dokar hana fitar dare da kuma katse hanyoyin intanet a duk faɗin ƙasar bayan rufe rumfunan zaben shugaban ƙasa game da na majalisar dokoki gwamnatin ta ce an ɗau wannan matakin ne domin dakile kiraye-kirayen ta da rikici da kuma yaɗa labaran karya a ƙasar an kafa dokar hana fitar dare daga karfe bakwai na yamma har zuwa shida na safe agogon ƙasar daga ranar lahadi har sai abin da hali ya yi kamar yadda ministan yada labarai na kasar mbomba bi sawu ya sanar a gidan talabijin ɗin ƙasar a jiya ne dai aka buɗe rumfunan zaɓe a ƙasar gabon da ke tsakiyar afirka inda shugaban ƙasar ali bango wanda ya fara mulkin kasar bayan mutuwar mahaifinsa omar bango a shekarar 2009 ke neman wa'adin mulkin kasar karo na uku shugaba bango na fafatawa da 'yan takara sha uku a zaben da ake ganin zai zama mai zafi babban dan takarar kawancen jam'iyyun adawa albert ondo osa da ake ganin na kan gaba a masu kalubalantar bango a zaben ya ce gaban ba kadarar iyalan bango ba ce shugaban zimbabwe emerson manangwagwa ya yi nasara a zaben shugabancin kasar da aka gudanar a makon jiya kamar yadda alkaluman da hukumar zaben kasar ta fitar ranar asabar suka nuna manangwagwa mai shekara 80 ya lashe zaben da kashi 52.6 na ƙuri'un da aka kada yayin da babban mai hamayya da shi nelson shamisa mai shekarar 45 ya samu kashi 44 a cewar hukumar zaben ta zimbabwe wannan ne karo na biyu da shugaban kasar ya lashe zaben an ayyana manangwagwa emerson na jam'iyyar zanu pf a matsayin sahihin mutumin da aka zaba a shugaban kasar zimbabwe a cewar shugabar hukumar zaben kasar mai shari'a shigumba a taron manema labarai 'yan kasar zimbabwe sun kada kuri'ar su a ranar laraba da alhamis ko da yake an yi ta samun tsaiko abinda ya sa 'yan hamayya suka yi zargin cewa an gama magudi da takura masu kada kuri'a ranar shuma'a masu sanya ido na kasashen duniya sun ce zaben na zimbabwe bai cika sharuɗan ƙasashen duniya ba ba za a je zagaye na biyu ba a zaben tunda shugaban ƙasar ya samu fiye da rabin kuri'un da aka kaɗa. alƙaluma sun ce masu kada ƙuri'a sun kai kashi 69 cikin ɗari na mutanen da suka yi rajistar zaɓe musta manangwagwa ya hau mulki ne bayan wani juyin mulkin da aka yi wa daɗaɗɗen shugaban ƙasar robert mugabe a shekarar 2017 to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran sabbin mahukunta a jamhuriyar Nijar sun bukaci dakarunsu da su yi shirin kota kwana inda suka ce akwai ƙarin barazanar kai musu hari kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa wannan gargadin yana kunshe a cikin wata takarda wadda shugaban sojin kasar ya sanya wa hannu takardar wadda aka watsa sosai a kafofin sada zumunta a ranar asabar ta bayyana cewa wannan umarnin da aka bayar kan cewa sojin su kasance cikin shirin kota kwana zai sa su mayar da martani kan kowane irin hari da za a iya kai musu dangantaka na ƙara tsami tsakanin nijar da wasu kasashen duniya da kuma ƙungiyar ecowas duk da 'yan kwanakin na alamu sun nuna cewa ana samun ci gaba a yunkurin yin sulhu a makon nan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar ta nijar sun baiwa jakadan faransa kwana biyu ya fice daga kasar haka kuma a kwanakin baya sojojin na nijar sun tabbatar da cewa za su iya yin komai amma ba za su mayar da shugaba ba bazum kan mulki ba kamar da ecowas ta bukata cikin gaggawa majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa yaƙi da yunwa suna barazanar dukusar da sudan inda dubban ƙananan yara masu fama da tamowa suke cikin hatsarin rasa rayukansu a yayin da ake ci gaba da faɗa tsakanin janar guda biyu masu faɗa aji a ƙasar an yi wannan gargadin ne a ranar juma'a yakin ya barki a tsakanin shugaban rundunar sojin ƙasar janar abdul fatah al-burhan da shugaban rundunar sa kai ta ƙasar wato rsf janar muhammad hamdan dagulu ranar sha biyar ga watan afrilu yakin sudan yana ta'azzara matsalar jin kai a cewar martin griffiths shugaban da ke kula da ayyukan agaji da na gaggawa na majalisar ɗinkin duniya wannan yakin da yake watsuwa da yunwa da cutuka da kuma raba mutane da muhallansu yanzu yana barazanar usar da kasar baki daya alkalman da kungiyar amid conflict location and event data da ke bibiyar yakin ta tattara sun ce an kashe kusan mutum dubu biyar sakamakon yakin sai dai yakin ya hana kwaso gawarkin wasu mutanen da suka mutu saboda barazanar fadawa cikin matsala majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutum miliyan hudu da shida ne yakin wanda aka kwashe wata hudu ana yarraba da muhallansu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wani lokaci daga nan radio hausa voh To ga shida sun barka dauke da labaran duniya yan sai sauran shirin inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa ko kuma batutuwa da suka shafi siyasar duniya da ma batutuwa da suka shafi harkokin tsaro zamantakewa tattalin arziki cinikayya da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai mai da hankali ne dangane da zaman da aka gudanar a ƙasar afirka ta kudu na kasashen mambobi a ƙungiyar brics wanda ya gudana tare da halartar dukkanin mambobi na ƙungiyar da kuma kasashen duniya daban-daban da suka amsa gurin gayyatar shugaban kasar afirka ta kudu zuwa wannan taro da kuma muhimman abubuwan da taron ya mayar da hankali a kansu wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. daga ranar 22 har zuwa ranar 24 ga watan agusta ne na shekarar 2023 da muke ciki ne a gudanar da taron kasashe mambobi a kungiyar brics wannan taro dai ya gudana ne a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu mai masaukin baki taron da ya samu halartar kasashe mambobi na kungiyar su biyar wato rasha brazil india afirka ta kudu da kuma china baga hukuma taron ya samu halartar shugabanni na kasashe daban-daban da shugabannin gwamnatoci da kuma wakilai na togogi daga kasashen duniya wanda hakan ya sa taron na wannan karo ya zama shine taro na farko wanda aka gudanar mafi girma da ya samu halartar shugabannin kasashe da kuma shugabannin gwamnatoci fiye da hamsin da uku da kuma wakilai na kungiyoyi na kasa da kasa da suka hada da babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran bangarori na ƙasa da ƙasa taron ya yi dubi a kan bututuwa masu mahimmanci da suka shafi ƙungiyar da kuma burinta da take son ta cimmawa a lokuta masu zuwa domin tabbatar da cewa an samu daidaito a harkoki na ƙasa da ƙasa daga cikin mahimman abubuwa da aka tattauna a wajen taron akwai batun rage dogaro akan dalar amurka a matsayin kudin musayar da ake yawan yin amfani da shi a yan ciniki na ƙasa da ƙasa da haɓakar tsarin haɗin gwiwa na ƙasashen na brics domin kuwa hakan ya kunshi tsarin ƙasashen na biyu shine yadda taron na brics ke samun karɓuwa a tsakanin ƙasashe masu tasowa a cewar ƙasar afirka ta kudu wadda ta karɓi bakuncin taron shugabannin ƙasashe da dama daga dukkanin ɓangarori na nahiyar afirka da latin amurka da kuma asiya sun halarci zaman taron kamar da kuma wasu daga cikin kasashen duniya masu tasowa suka gabatar da bukatar neman shiga cikin kungiyar wanda kuma ya zuwa yanzu an amince da daukar guda shida daga cikinsu a matsayin sabbin mambobi na kungiyar wanda kuma a cewar afirka ta kudu a tarka masu zuwa za a duba yiwuwar ci gaba da ƙara yawan mambobin kungiyar domin faɗaɗa ta daga cikin kasashen da suka gabatar da bukatar shiga wannan kungiya dai akwai kasashe irin su nigeria masar iran saudiya habasha argentina da dai sauransu wanda kuma da karshe an ɗauki kasashe shida daga cikin kasashe 23 da suka gabatar da wannan bukata wato kasashen iran saudiya haɗaɗɗen daular larabawa masar habasha da kuma argentina to kuma ya sa dimbin kasashe masu tasowa ke sha'awar shiga cikin tsarin na haɗin gwiwa na ƙungiyar brics daga cikin dalilai waɗanda masana suke bayyanawa akwai ganin cewa kasashe masu tasowa suna ganin cewa tsari na zamantakewa na bibiyan bukatunsu a fannonin ra'ayi ƙasa wanda suka hada da rage ko kuma daina dogaro da dalar amurka wajen harkoki na cinikayyar ƙasa da ƙasa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke jan hankulan ƙasashen duniya domin kuwa batu ne wanda ya shafi hada-hada ta kudade da kuma kasuwanci da bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma kyautata zamantakewa wanda hakan zai iya yin sanadin ƙarin jawo jari daga ƙasashen ƙetare ga ƙasashe masu tasowa da kuma haɓaka hulɗa ta cinikayya a tsakaninsu game da ƙara zama masu faɗa a a duniya da dai sauran dalilai da masanan suka bayyana banda haka kuma wani dalil na daban shine wanda ya fi mahimmanci wanda ake ganin cewa shine burin kasashe masu tasowa na neman sauya halin da suke ciki a yanda ake fama da taɓarɓarewar tattalin arziki a duniya da yakin da ake gwabzawa a tsakanin rasha da ƙasar ukraine wanda ake kallon cewa ƙasashen yammacin duniya waɗanda su ne suke da ƙarfin tattalin arziki su ne kan gaba wajen azuzuta wannan yaƙi wanda kuma wasu daga cikin su suke cin ribarsa tsohon tsarin hada-hadar kuɗaɗe na tattalin arziki na duniya ƙarƙashin jagorancin ƙasashen yamma wanda kuma shine ya dabai bai komi ya kuma mayar da ƙasashe masu bi kawai ga tsarin da ƙasashen turai suka tsara ta fuskar tattalin arziki da yake tafiyar da duniya sannan kuma sun riga sun zama tsare-tsare waɗanda ƙasashe masu tasowa suke bi a latilas wannan duk suna ɗaya daga cikin dalilai da suka sanya ƙasashe masu tasowa neman wata mafita da kuma wani tsari na daban wanda za su dogara da shi saɓanin tsarin da ƙasashen turai suka ƙaƙaba wa duniya saboda haka ƙasashe masu tasowa ba su da wani zaɓi illa bin tsare-tsare na haɗin gwiwa wanda kuma tsarin da brics ta bullo da shi ya fi zama daidai da abin da ƙasashe masu tasowa suke bukata domin su zamanto masu dogaro da kansu ta fuskacin hada-hada ta kudade da tattalin arziki da kuma samar da damammaki na rai su a naso bangaren wasu jami'an kungiyoyi na ƙasa da ƙasa masana akan harkoki na ƙasashen afirka sun yaba da tsarin na ƙungiyar brics da kuma bayyana kyakkyawan fata dangane da taron koli wanda aka gudanar a ƙasar ta afirka ta kudu wanda ya samu gari tarba da kuma kyakkyawan tsari wanda za a iya cewa shine taro mafi girma wanda kungiyar ta gudanar a cikin tarika goma sha biyar da ta gudanar tun bayan kafuwarta yayin da yake bayyana ra'ayinsa wata zantawa da manema labarai carlos correa daraktan zartarwa na kungiyar kasa da kasa ta raya kasashe masu tasowa wato kungiyar south center ya bayyana cewa kungiyoyin g7 da kuma kungiyoyi irin su g20 suna karkashin kulawar kasashe masu sukuni yadda kuma tsarin brics ke samar da manufofi waɗanda za su amfani kasashe masu tasowa professor natsuwara daraktan cibiyar nazarin kasashen brics ta jami'ar Durban University of Technology a ƙasar Afirka ta kudu ya bayyana cewa wani abu wanda yake da matukar muhimmanci a zaman da ya gudana na kungiyar ta BRICS a ƙasar Afirka ta kudu shine da aka tattauna batun samar da tsare-tsare da kuma gyare-gyare a tsarin majalisar ɗinkin duniya da kuma na wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda hakan ko shakka babu zai amfanar da ƙasashe masu tasowa a nasa ganin tsarin duniya wanda aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya ba da damammaki na ci domin jama'a na kasashe masu raunin karfin tattalin arziki saboda haka ana buƙatar gyare-gyare domin neman baiwa dukkanin kasashe damar bayyana ra'ayinsu dangane da harkoki na ƙasa da ƙasa da kuma yadda ake tafiyar da tsarin duniya banda haka kuma charles onoju wani masani ɗan tarayyar najeriya ya ce kasashen brics tankar mambobi iyali ɗaya ne waɗanda suke ƙoƙarin rufa wa junansu asiri da haɗin kai don tabbatar da cin more junansu da haka shigar ƙasashen afirka cikin tsarin brics zai ba su damar daidaita matsalolin da suke hana su ci gaba musamman ta fuska cin tattalin arziki wani abu mai ban sha'awa shine ganin yadda tsarin brics ke jan hankalin ƙasashen afirka ya sa ƙasashen yammacin duniya suka fara tunanin sake lissafi da kuma tunanin irin laifukan da suka tafkawa al'ummomin nahiyar afirka wanda hakan ya sa kasashen afirka suke ja da baya dangane da duk wani lamari wanda ya shafi kasashen yammacin duniya a kwanakin baya majalisa mai kula da hulɗa da kasashen ƙetare ta ƙasar amurka wato council of foreign relations ta watsa wani bayani akan shafin yanar gizo nata wanda yake da taken darasin da ya kamata a koya daga manufofi na kasashen afirka a cikin sabon zamani wanda ya ce mutanen kasashen afirka sun ƙi yin amfani da tsaffin dabaru wajen daidaita sabbin matsaloli saboda tsare-tsaren duniya na yanzu ya bukanta musu rai ya kuma kamata washington ta samu damar shaida cewa ita ma tana so ta shiga cikin yunkurin garan bawo da kan tsare-tsaren duniya saboda ba a yi la'akari da bukatar taɓarɓarewar kasashen afirka da wani yanayi na daidaito dangane da al'amuransu ba a lokacin da aka gabatar da tsare-tsare na tafiyar da duniya in ji bayanin to koma dai ya lamarin yake kasashen duniya da dama da suka bayyana shigar su a cikin tsarin na brics a wannan karo da kuma yadda lamarin ya yi gagarumin tasiri da kuma karbar wasu sabbin mambobi daga cikin kasashen da suka gabatar da wannan bukata wato kasashen saudiya iran haɗaɗɗe daular larabawa habasha masar da kuma kasar argentina hakan ya tabbatar da cewa kungiyar ta brics a halin yanzu ta ɗauki wani sabon salo da ƙara bunƙasa kanta da kuma bunƙasa ayyukanta da kuma kyautata manufarta da tsare-tsarenta da kuma ci gabanta da kuma manufofin da take son ta aiwatar a nan gaba musamman ganin cewa dukkanin kasashen da suke cikin kungiyar kasashe ne waɗanda suke da tasiri ba a yankunan su kawai ba hatta a kan batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa baya ga hukuma ta fuskacin yawan jama'a za a iya cewa a halin yanzu ƙasashen da suke cikin brics wato ƙasashe goma sha ɗaya baya ga ƙasashe waɗanda su ne mambobi na asalin ƙungiyar wato rasha china afirka ta kudu india da kuma brazil to za a iya cewa a halin yanzu waɗannan ƙasashe goma sha ɗaya su ne waɗanda suke da mutane fiye da biliyan uku da rabi na duniya wanda hakan ke nuna irin gagarumin tasirin da kungiyar za ta ci gaba da yi a duniya wanda kuma tabbas zai zamanto babban kalubale ga kasashen yammacin duniya da manufofinsu na ci gaba da yin babakere akan tattalin arziki da kuma siyasar ƙasa da ƙasa. masu saurari lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muririn ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci zuwa ga ɗan uwa da abokan arziki malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na BOH muryar musulunci sunana hadari ne kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi Najeriya to zan gaida amala Hassan Barka mai gabatar da wannan shirin ya ke in gaida mai gida na injiniya manar musa jega da mata ne hawa da nafisa da adamu hanza daura da kwamar elias yakubu digawa da sanusi madatte da magaran da yusuf madatte da magaran da isa abubakar tsoho mai albarka akwai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi da garken daura akwai isa jikan mai saje toro akwai san dawu alaska a tsomburon akwai kuma bilamudi malamin makaranta shima da ke nijar isa abubakar tsoho mai albarka shi tahir agadas ba zan manta da ibrahim haruna mai anguwa ba a ƙarshe ina gaida dukkanin ɗaukacin ma'aikatan wannan gidan rediyon mai albarka da kuma masu sauraron wannan gidan rediyon baki ɗaya suna na haɗari mai kwamfuta mai yama lokal gambe kiristan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuhu mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofa tashar da magaram daga nan kasar nijar mun shigo wannan shirin na gaishe gaishen mako za mu gaida yan uwa da muna arziki da farko dai ina gaida ma'aikatan gidan radiyo na iran biyu hausa ma'aikatan da shi da Hassan Malam Barka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Kuma ina gaida dukkan 'yan haɗin kan matasan Afirka kamar su DJ Alisto shugaba dukkan matasan Afirka da Mamman Sani Pikiman ɗan Erugai da Abdulaziz da Frezi da Waniniya da a faransa Murza wanda ke gwagar malam da sauran da Abdulaziz Shabde Gareji wanda yake nan bakin Ema da fatan yana cikin ƙoshin ƙoshin lafiya kuma akwai yan abokai na aikin yan kabu-kabu da suke nan bakin tashar da mazaran kuma da fatan suna cikin lafiya akwai shugaba rawu mai aski masu kira da sauraro da kuma yan kulab yan da mazarai na kwana da kuma yabi wanda yake nan an yan ƙungiyar agaji Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci na irin. kuma da fatan mun zo karshen mako na wannan rana da kuke ba mu dama muna gaisa yan uwa da abokan arziki na kasashe daban-daban da farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda yake mataimaki na masu sauraron gidan wannan rado mai ɗimbin albarka na afirka baki ɗaya wanda yake garin kasaki jamhuriyar nijar jihar maradi to da farko ina gaida hassan da shi da abokan aikinsa duka waɗanda suke gidan radon na mai albarka allah ya kara masa ɗaukaka akwai ina fi'u, baban asira wanda yake a najeriya akwai tasu unguwar tudu wanda yake a damagaran akwai kallabuta wanda yake a arle akwai muhammadu dan bari bari wanda yake a babban birnin yamai akwai alkasin wanda yake a agadas akwai sanusi madattai nasiru madattai akwai alkasin wanda yake a zandar assalamu alaikum biye hausa mai magana abdulmana mai rami tuwarak da maga da farko a gaida mana ashir garin cdcd a gaida mini sunusi madattai isu madattai a gaida mini lawar Amurka a gaida mini hawala gurgis a gaida mini muhammad sani umaru a gaida mini dj alistu a gaida mini shugaban rabi mai aski a gaida mini dazuman takasimu a gaida mini malama amurtala ku tashi lafiya lafiya biyu hausa mai magana abdulmana mai rami tuwara da magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka kuna tare da mai sauran kome da kullum Benzema da kina a gadar jamhuriyar Nijar. Muna gobe da kiran da muna gaida yan wada amana arziki. Da farko zan gaida shugaban ga shiri Hassan Barka da dukkan iyalin nashi na musu fata alheri. An gaida mai gidan namu Alhaji Isu Dila mai nama baka Roga Roga, an gaida Hamza Yaro, an gaida Addudu na Illi ina gaida shi da mashirin Tawamomi, an gaida abokina Ilyas mai shago Shafi'u wanda kusa ne tufaka ina musu fata alheri. Alkasim ina gaida shi, Ala mai kwamfuta ina gaida shi ma. Eh, da murji in gaida tsoho mai albarka ina mashi fata alheri shi ma in gaida eh, isu madattai ya ku madattai sanu shi madattai ina gaida shi in gaida abokina da toro ina mashi fata alheri shi ma in gaida miji soja ina jinjina mashi shi ma in gaida hussein star kaso kwalliya na mashi fata alheri shi ma insha Allah mai tsaron ku da kenan dan sai ma daga nan jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu Hausa Tehran. Mai magana na kuma ce dan kore Ibn Magaram da magaran mazaunin kasar Libya. yi a yanzu na kira ku ne da bisa damar da kuke bamu ta karshen mako don gaida abokina abdulmana mai ramis akwai idi kore wanda yake a mai ramis akwai abokina sila gwani zangunan simagaila akwai rabu idi bulma garin dawa da magaram a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu boe hausa ta hiran mai magana na kuma idan kore bulma garin dawa da magaram mazaunin ƙasar libya yanzu na kira ku ne mai ga sakon gaisuwa ta ga abokaina kamar kadora jiga da mutanen warji akwai rabo mai aski akwai abokina ibrahim polis zandar akwai abokina umar tako kadamari akwai abokina isu madattai akwai abokina sanusi garin madattai akwai rabo idi bulma garin dawa akwai haruna idi bulma garin akwai aminu ofisa bulma garin ku tashi lahiya daga naku mati dan kore bulma garin dawa da magaran mazaunin kasar libya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu dubin gaisuwa da fata alfiri zuwa gare ku radio iran to da fatan kowa ta cikin goshin lafiya mun gode damar da kuke ba mu ta karshen mako muna gaira yan uwa da abokan arziki to masha Allah da farko ina gaira shugaba rabu mai aski wanda yake garin da magaram akwai dozman moto akwai alhaji lawal tati wanda yake garin da magaram mamman sani tv gaskiya akwai hawala gurgiyarsu wanda take da magaram akwai badariya share to masha Allah akwai fatima sabon gari to masha Allah akwai jamila sharkiya to ina muku fata alfahari masha Allah Lako Umar Taku garin Kadamari akwai Mati Dan Kore wanda yake gulma garin da a halin yanzu yana Libi to ina mishi fata alheri masha Allah akwai Wani wanda yake Libi shi ma na akwai fati zuwa akwai masha Allah akwai Malam Nahe zangunan Sumagela akwai nahi dan zanguna akwai Habula to ina mishi fata alheri Dozman Taksimo to ina mishi fata alheri masha Allah daga naku ne majijiri garin Tudagwa masha Allah tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio musulunci radio iraq duk wanda a cikin ga daki ne mu kowa barka da haka yau kun ba mu lokaci mu ga yan uwa da abuka arziki na fari da duk wanda a cikin ga daki yaro da babba mace da namiji ne mu kowa ina gaida kowa da kowa shugaba uban tahiya hasan barka ina gaishe ka ina gaida nazibi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida hada mai kwamfuta duk inda yake ina gaida iliya hamidin ina gaida Muhammadu dan bare bari ina gaida amani nan yamai ina gaida tanko kanena nan yamai ina gaida ali hamza nan yamai ina gaida ali buhari sodigal ina gaida ambaka aulumat ina gaida maliki kanena feiba ina gaida sala majuwar abiyaso musa malam tanko ban mance da kai ina gaishe ka kai duk wanda a cikin wani daki mai tarin albarka ina gaida da kowa da kowa Allah bar sa Allah su taimaka assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu murya gira radio biyu hausa daga nan birnin tehran barka ku da haka da wannan shiri na gashe gashen mako wadda muka shigo na wannan makon ni ne na mai magana isiya manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar da magaram daga nan kasar nijar a ba mu dama za mu gaida yan uwa na mu na arziki na wannan mako da farko dai a faransai murza take nan unguwar garmalan akwai jamila shafiya take nan radio liberté akwai akwai maryam wani na take nan haɗin kan matasan afirka kuma ina gaida tuka 'yan haɗin kan matasan afirka da shugaba namu tija alisto da abdulaziz prezi da shugaba rahu mai aski masu kira da sauraro da president kwarsil wanda yake nan nan sabirul da laula amurken wanda yake nan unguwar nan sabon gari da fatan cikin koshin lahiya assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuhu radio murar musulunci ko ya ci sunana na fi baban nafisa dan wanda zan mazanin gurin tare abuja nigeria bugu da kari eh, wakili na kwamitin amintattu na masu kira da sararo na afirka ta yamma daga nan birnin tare abuja nigeria eh, na farko dai zan gashe da misali president alkasun baba ahara akwai alkasun agas akwai ilyas agas akwai bukar banzima agas akwai abdurrahman wanda aka da doki biya akwai mun jidire wanda aka san da soja da ke mai adaidaita da bakin likita duci akwai usain star da kulliya da magaran ya kuma aski ba da raka sannu shi madatai alherin Allah ya kai ma Musa hadar asuba tare mai sabko da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga Ibrahim Shushena da ke can garin Kasaki akwai da rakata Ilyasu na radio garkuwa nan ta sa akwai mai sai dirkitar eh, mai sai direktar garba Allah da ke can garin Dan Musa da dubin gaisuwa da fatan alkai zuwa ga mai dirkitar eh, ha musu direktar na Ecol Center wala zan dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa ga duka mushani na Tesawa da ma kasan Nijar gaba ina fatan za su yi juma'a cikin koshin lahiya na na fi baban nafisa dan wayar zan da ke nan birnin tare abuja nijar sashen hausa na radio boh radio mai albarka suna na ashir garin city jihar da magaran a jamhuriyar nijar da eh, ya mazaunin kasar mali eh, muna godiya da damar da kuke bamu a duk karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki yau zan fara da abokina sanusi madatai akwai tasi ungo tudu akwai yakuba mai aski garin badaraka akwai idi kore abdulmana mai ramituwar akwai mujijirgi lawal dan madan tudun aguwa akwai shugaba raba mai aski akwai abokina abdulaziz kurezi akwai mamman sani wanda aka fi sani da bigimon fada aeroba gang akwai musa hadirin asuba akwai abdurrahman wanda aka fi sani da abdul kibiya gwal kadamari akwai akwai shugaba raba mai aski akwai abokina ibrahim polis akwai hassan alhaji umar akwai usaini alhaji umar yawa biyu suna na shirga Sidi city city jihar da magaran ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan radiyon jamhuriyar na musulunci in muku magana kan labuta daga nan jamhuriyar Nijar garin Arlati na unguwar Kare Kurbai. Farko dai ina da jagoran shirin Hassan Barka ina mishi fatan alheri da shi da abokan aikin shi. Madalla Abdulmin Muhammad tarayyar Najeriya eh, Alkasim Ahar Agadas Alkasim Agadas eh, Sanusi Madattai eh, ya kuma mai aski ba da raka Muhammad Dan Bare Bari Nuhu Isa wanda ke garin Yamai a magajin angajima da nan kusa da ni makwabci na Sani Tayar da Ibrahim Shushana garin Kasagi Rabiulu sarkin aiki da yan uwa da abokan arziki kowa yana mushi fatan alheri salamu alaikum mai muku magana kan labu tare da Najambodo Nijar garin na unguwar Karekon. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. kuma sai shirinmu na gaba shirin nan na mukoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sauda da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da biyar a cikin darasin namu ne dai za a ji cewa muhammad tare da abokansa hamid da kuma sa'id sun shirya yin tafiya zuwa ɗaya daga cikin lardana na kudancin iran wato lardin khuzestan inda za su ziyarci wasu daga cikin muhimman wurare na tarihi da ke wannan yanki da ke kan iyaka ta iran da kuma kasar iraki wanda kuma ɗaya ne daga cikin yankuna da suke da tsananin zafi a iran domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma ɗaya daga cikin abokansa wato hamid ga wasu daga cikin kwamin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kafin mu ji ga wannan tattaunawa. من شنیدم نی نجی شما می ku za ku tafi? استان لردی خوزستان لردن خوزستان اهواز گرن احواز مرکز چی بیا؟ پس فردا بی ما می رویم مو پی زمان لوکچی خوب میکاو شما انتخاب کردید ko kun zaɓa? Zemestan. Lokacin sanyi. Safar. Tafiya. Munasib. Wanda ya dace. Tabestan. Lokacin bazara. Hava. Iska. Besiyar. Dewa. Germ. Mai zafi. Rahnama. Mai nuna hanya. Tur. tawagar yawon shaƙatawa. U goft. Shi ya ce. Damo. یعنی پنجاه همسن درجه درجه آن میرسد شی یه نایسا لابد با مکوا خلیج فارس تکون پاشا بندر تشر جراغ روه بندر امام خمینی تشر رو گروه تا امام خمینی ماه شهر گرن ماه شهر خورم شهر گرن خورم شهر آبادان گرن آبادان شما بازدید می کنید کو زاکو زیرچی خیلی سوسی من دوست دارم نی اینا سن من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی این سان انگا ساحل گپروا هنگام لوکچی هنگام غروب لوکچن پادور به نظر من اگنینا زیبا میکاو زیباترین ما پیکاو دریا کوگی خوب است میکونه من فکر می کنم نی این زتن قبلا تو رفته ای کپین ون لوکچن کی کاجی درست است هکنی خیلی قدیمی ددده سوسی شهرها گرورو آنها تاریخی هستند سو نه تاریخی نی همیشه کودیوشی بخش ونی بنگری Bakshi az Wani bangare daga Anha bude and Su suka kasance. Yeah. To jama'a masu rare an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid. To da wannan ne ma kawo ƙarshen shirin namu na yau ce a madadin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri musu ne Abdullahi Salihu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. kuma ga shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu tabo batun matakin da gwamnatin Sudan ta ɗauka ne na soke fasfo ɗin jagoran 'yan adawar ƙasar na dakarun kai ɗaukin gaggawa na Rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati da kuma sanarwar da rundunar sojin kasar ta fitar na tabbatar da ikonta a sansanin kera motocin yaƙi masu sulke na kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ma'aikatar harkokin wajen kasar sudan ta ba da umarnin soke fasfot ɗin diplomasiya na wasu mutane da suka hada da kwamandan dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces muhammad da kalu hamidati da wasu iyalansa da daraktan ofishinsa yayin da rundunar sojin kasar ta tabbatar da cikakken ikonta a sansanin kera motocin yaƙi masu sulke na kasar matakin da ma'aikatar harkokin wajen sudan ta ɗauka ya hada da soke fasfot ɗin diplomasiya ga wasu jagororin gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar musamman maryam al-sadiq khalid umar yusuf da muhammad alfaki suleiman baya ga tsohon firaministan kasar abdullah hamdok a gefe guda kuma kafar yada labaran sojin sudan ta nuna hotannin yadda sojojin gwamnatin kasar suka killace sansanin kera motocin yaƙi masu sulke na kasar da suke shiyar tsakiyar kudancin birnin khartoum kuma hotunan da aka watsa sun nuna yadda sojojin kasar suke cikin shirin yaƙi a motoci masu sulke bayan tsawon kwanaki uku ana gwabza fada a sansanin tsakanin dakarun kai daukin gaggawa da sojojin gwamnatin kasar a cikin wata sanarwa da kakakin rundunar sojin sudan brigadier general nabil abdullah ya fitar ya bayyana cewa sojojin sun samu cikakken ikon kwace sansanin kera motocin yaƙi masu sulke tare da sarrafa shi bayan yunkurin da dakarun kai daukin gaggawa suka yi na kwace sansanin an samu rahotanni masu karo da juna game da kwace iko da hedkwatar sansanin sojin sudan da ake kere-kere motocin yaki masu sulke da suke shiyar kudancin birnin hartum bayan tsawon kwanaki uku ana gwabza kazamin fada a tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa a yankin sannan a cikin wata sanarwa da rundunar sojin sudan ta fitar ta ce sojojinta sun sake yin nasarar dakile wani yunkurin kai hari da mayakan 'yan tawayen rapid support forces karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati suka yi waɗanda maharan suka gudu bayan kashe da dama daga cikinsu rundunar sojin ta tabbatar da cewa sojojinta a halin yanzu suna da cikakken iko a sansanin kera motocin yaƙi masu sulke da wasu yankuna da suke shiyar kudancin birnin khartoum fadar mulkin kasar kuma suna shirye tsab domin tunkarar duk wani sabon yunkurin kaddamar da hari kansu a hotunan da tashar talabijin ta aljazira ta samu sun nuna yadda manjo general ayub abdulkadir yake magana daga cikin ɗakin gudanar da harkokin sadarwar sansanin game da yadda sojojin gwamnatin sudan suka tafiyar da al'amura a hedkwatar rundunar a daidai lokacin da wasu sojojin gwamnatin kasar suke aron gama da dakarun kai daukin gaggawa tsawon kwanaki uku a yankunan da suke kewaye da sansanin lamarin da ke nuna cewa akwai sauran rana a kaba game da kwace cikakken iko da sansanin a nata bangaren rundunar mayakan dakarun kai daukin gaggawa ta rapid support forces ta sanar da cewa mayakanta sun samu gagarumar nasara kan waɗanda ta kira sojojin juyin mulki wato rundunar sojin ƙasar da suke cikin sansanin kera motoci masu sulki na ƙasar kuma ta yi da'awar samun nasarar mame sansanin baki ɗaya sai dai wasu 'yan ƙananan bangarori ne da ake ci gaba da faman fatattakan sojojin gwamnati daga cikinsu sannan a cikin wata sanarwa da da rundunar mayakan dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces ta fitar ta kara da cewa dakarunta sun yi nasarar kwace iko da tankokin yaƙi 101 da motoci masu sulke 90 da motocin yaƙi 21 da kuma adadin makamai da alburusai masu yawa sansanin kere-keren motoci masu sulke na sudan yana yankin al-shajara ne da ke kudancin birnin khartoum kuma harkwatar yana da faɗin murabba'i kilomita 20 a gefe guda kuma rahotanni sun ruwaito cewa sojojin gwamnatin sudan sun yi ruwan bama-bamai a yankunan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suke mamaye da su a birnin ondurman da kuma yankunan jabra al-shajara al-hilla da al-quz da ke kudancin birnin khartoum hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da jiragen saman yakin rundunar sojin sudan suke shawagi a sararin samaniyar yankunan babban birnin kasar da kuma ondurman yayin da dakarun kai ɗaukin gaggawa suke mayar da martani da makamai masu linzami a kokarin da suke yi na kakabo jiragen saman yaƙin sojin kasar sojojin gwamnatin sudan karkashin jagorancin shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar general abdul fatah al-burhan da kuma dakarun kai daukin gaggawa karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu hamidati suna musayar zarge-zarge kan junansu wajen dora laifin wanda ke da alhakin kunna wutar rikicin kasar da kuma tabka ayyukan ta'asa a lokacin da ake gwabza fada da makamai a bangaren jin kai kuwa ofishin kula da jin kai na majalisar ɗinkin duniya a sudan ya ce akalla mutane 60 ne suka mutu wasu 250 kuma suka jikkata yayin da kimanin mutane 50 suka rasa muhallinsu sakamakon arangamar da aka yi tsakanin sojojin gwamnatin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a birnin inyala da ke jihar darfur ta kudu a shiyar yammacin kasar a nata bangaren kungiyar save the children mai zaman kanta a sudan ta fitar da rahoton cewa akalla kananan yara 498 da kuma yiwuwar wasu ɗaruruwa ne suka mutu sakamakon bullar masifar yunwa a sudan cikin watanni hudu na yaƙi a ƙasar daraktan kungiyar ta save the children a sudan arif nur a wata sanarwa da ya fitar yayi yi gargadin cewa a sassan kasar sudan kashi ɗaya cikin uku na al'ummarta suna fama da masifar yunwa kafin bullar yakin kamar yadda kananan yara suke mutuwa sakamakon bullar yunwar kuma maimakon neman hanyar kaucewa hakan sai gashi an wurga kasar cikin masifar yaƙi Arif Nur ya kara da cewa akalla yara 498 a Sudan watakila ma fiye da ɗaruruwa ne suka mutu sakamakon masifar yunwa tun daga farkon bullar masifar yakin kasar a ranar 15 ga watan Afrilun wannan shekara ya kuma ce ba su taɓa tunanin ganin wannan adadi mai yawa na yara suna mutuwa da yunwa ba amma wannan shine abin da ya faru wanda ita ce sabuwar gaskiyar abin da ke faruwa a sudan yakin da ya kunno kai a sudan wanda masana suke fargabar ci gaba da wanzuwarsa tsawon shekaru tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa a halin yanzu haka ya lashe rayukan mutane kusan dubu biyar tun farkon bullarsa a cewar wani rahoto da wata kungiya mai zaman kanta mai suna army conflict location and event data acled ta fitar kuma yakin ya tilasta wa mutane sama da miliyan hudu yin hijira daga muhallinsu a ci gaba da musayar wuta a rikicin kasar ta sudan kuwa rahotanni sun ruwaito cewa rundunar sojin sudan ta yi lugudan wuta da makaman atilari kan wurare daban-daban na dakarun kai daukin gaggawa a birnin ondurman a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin karuwar tashe-tashen hankula a lardin kurdifon tare da yin kira kan kare fararen hula kamar yadda rahotanni suka jaddada cewa a ranar lahadin da ta gabata an samu bullar munanan tashe-tashen hankula a sudan waɗanda aka bayyana a matsayin mafi muni tun bayan barkewar fada da ake gwabzawa tsakanin rundunar sojan ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces inda rikicin ya mame yankuna daban-daban da suke gabashi da tsakiya da kuma kudancin babban birnin ƙasar khartoum ta hanyar amfani da muggan makamai sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa sun yi musayar wuta da manyan bindigogi akan wuraren da bangarorin biyu suke a yankunan gabashi tsakiya da kuma kudancin khartoum kuma kafafen watsa labaran cikin gidan kasar sun ruwaito cewa an ji tashe-tashen bama-bamai da fashe-fashen wasu abubuwa a yankin riyadha da ke kudancin birnin hartun fadar mulkin kasar a wani bayani da rundunar sojin sudan ta fitar ta hanyar kamfanin dillancin labaran kasar ta bayyana cewa rundunar sojin kasar ta yi nasarar dakile yunkurin dakarun kai daukin gaggawa na kai hare-hare kan cibiyar tankokin yakin sojin sudan da rumbun makamai da na harsasai inda suka fuskanci mayar da martani tare da tarwatsa tankokin yakin su guda biyar da wasu motocin yaki kira t-55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 to da wannan zamu kai gari sai Allah kuma can anjima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wani lokacin budurin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya